الله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أولا درينا جمعة درين 29 ga watan jumada da ula hijira 1444 wanda ya dace da dare 23 ga watan disamba kanun na farko 2022 allah maɗaukakin sarki cikin ikonsa da minnarsa ya ba mu damar haɗuwa wannan majalisi don ci gaba da karatunmu na alfikul mufarar cikin littafin bidatul mustahid wa nihayatul muktasid da kuma littafin mu na tafiya da tamhir da al-islam ba mu gushe ba muna cikin matsala ta uku cikin wannan fasli ko babi na taimama mun ce matsala ta uku ita ce ishtira da kolin wakka shigar lokaci kan ingancin ko game da ingancin taimama sharaɗi ne ko ba sharaɗi daga cikin maluma ko wanda ya shar'anta wannan inda rushe da ya ce shi ne masalar shafi'i da malik daga cikin sakon daga shar'anta wannan ba shi ne abu hanifa da adal zahir da ibn sha'ban daga cikin malikiya wato jamhuwar sun tafi a kan cewa taimama ba ta inganta sai bayan lokacin sallah ya shigo ta amma hanafiya da zahiriya da ruwa daga imam ahmad kuma wace ita ce zafinsa shekul islam ibn kan cewa taimama tana halatta kafin shigar lokaci kawo mutum yana da dama ya yi taimama guda kamar yin alwada ya yi sallan farin lauli da yawa da wasu aikace-aikace da sarakin su yin alwada ta muna cikin bayanin dalilin sababin filafi din dalilin sabawar muka ce dalilin su shine zahirin wato mafhum na ayar taimam na ayar alwala Allah ya ce ayyuhal ladina amanu idza qumtum ila salat ya ku wanda kuka yi imani idan kuka tashi zuwa Salli, har zuwa ƙarshen ayar har zuwa ƙarshen ayan Allah ya wajabta yin alwala amma in aka tashi sallah wata haɗa abin da sallah lokacin da sallah ke zama wajibi lokacin rola ke zama wajibi kuma in ba a samu damar rola ba lokacin taimama ke zama wajibi ita ko sallah ba ta zama wajibi sai lokaci lokacin ta ya shiga to amma alwala akwai dalilai da nasoshi da suka fidda alwala daga wannan mafhumi to tunda alwala ta fita daga wannan mafumi taimama babu ta nafi da nafin da ya fidda ita eh, da ya fidda taimama saboda haka taimama da ciki to mun yi ta yin magana dai har inda muka kai eh, inda muka tsaya ko inda yake cewa nan ko za a ce ya yi wallazi na manu za kun fi idan sala a kaddara wani abu a ce ai iza arattumul qiyam a kaddara arattum ko ko a ba za a kaddara arattum ba idan ba kaddara a ba sallah ba ta eh, ba ta zama wajibi ko ba ta inganta sai in lokacin ta ya shigo haka nan ma taimama ba ta inganta sai lokacin ta ya shigo da yake an yi ittifaki kan cewa sallah ba ta inganta sai lokacin ta ya shigo to sai a kiyasta taimama a kan sallah shi ne nan ya sake zaki ce amma kuma ai wannan kiyasi ne bari ne a ce taimama za a kiyasa ta ka alwala me ya da taimama da alwala dan ma me ya da taimama da sallah in akwai abin da za a kiyasta taimama a kansa ai shi ne alwala domin sun fi kama ko farko dai shi taimama alternative ne na alwala kamar yadda alwala sharaɗi ne game da sallah shi ma taimama in babu damar alwala sharaɗi ne game da sallah saboda haka ya kamata in kiyasi ne sai a kiyasta taimama akan alwala in kuma za a kiyasta taimama akan alwala to ba maganar a ce sharaɗin ingancin taimama sai in lokacin sallah ya domin alwala mai gama ki wasu nasoshi sun fi da alwala kan cewa lokaci ya shigo ko lokaci bai shigo ba na kai alwala ana iya yin tana inganta lokacin sallah ya shigo sai a yi kuma ana iya yin sallah eh, da alwala daya salloli da yawa da alwala daya so ta shi ne ta illa an yi ƙasa alasala فلذلك أولى أن يقال في هذا إن ثواب الخلاف Idan har haka ne abin da ya fi dacewa sai a ce to sababin khilafi ba maganar mafhumin ayar albala ba ne a sai a ce mafhumin ayar alwala shi ne ya dace a kiyasta kaimama kan sallah ko da dace a kiyasta kaimama akan sallah ba shi ne ce walakin haza ya ce wannan zai zama ba'i saboda bayanin da muka yi bayan na kiyasa wa ya wudu'i ba. domin kiyasta alwala a kan sallah a akan alwala shi ya yafi kyau shi ya yafi dacewa da ake za kiyasta ta kan sallah to ina ga nan zamu tashi ko ibn rushd yace fata'ammal hazihil mas'alatu ka lura da wannan matsala sosai Fa'in fa innaha da'ifatun ce wannan matsala ta rauni wato matsalar sharɗan ta shigar lokacin sallah kan ingancin taimako ya ce matsala ce mai rauni ka lura sosai domin dukkan ɓangarorin kaɗu bai da za ka ce ta rauni in kace daga wannan mafhumi ne akwai rauni daga mafhumin aya domin alwalama ma ta riga ta fita ko da dai da wani nasi ta fito ta ta fita to ai mamata na daukan hukuncin alwala saboda haka kamar da dauki wannan hukuncin alwalan a yanzu kai ne tun da alternative ne ga alwala idan kuma ka ce a to ai za a kiyasta taimama ne a kan sallah domin sallah ba ta inganta in lokacin da bai shigo ba saboda haka ɗaura ma taimama ba za ta inganta ba sai lokacin sallah ya shigo na kuma akwai rauni har yau domin babu kamance tsakanin jirgi da mota ko hanyar jirgi da hanyar mota ake cewa hanyar jirgi da ba hanyar mota ba in kuma ka ce to mu dawo mu kiyasta alwala taimama akan alwala to shikenan wannan matsalar ma gaba ɗaya ba bukatan a kawo ta domin mun riga mun san cewa taimama ba sharaɗin ba sharaɗin ingancin ta bane shigar lokaci da eh mun riga mun san cewa alwala ba sharaɗin ingancin ta bane shigar lokacin sallah wadi to shi yasa ya ce fa ta'ammal hadhihi al-mas'alata ka lura da kyau ka lura da wannan matsala da kyau fa innaha da'ifatu mai rauni ke sosai a ne ya ce abinda nake nufi man ya shidaridu fi sihhati da dukul alwaqti wanda zai shaɗanta ingancin taimama shigan lokaci na sallar. wa ya jalo min al-ibadat sannan ya sanya taimama suna daga cikin ibadoji temporary wajibi domin lazumin masabar jamhuri ne taimama ibada ce tamfari sabani alwala sun yadda idan aka yi alwala alwala za a cigaba da aiki sai lokacin da ta kare amma taimama ta ɗan lokaci hmm? farko da ba ta inganta ba sai lokaci ya shigo sannan farin da ɗaya kawai za ka yi da ita ba za a ƙara wata farin da ta biyu ba mun bayyanta to mai shaddanta mai shaddanta wa ingancin taimama shigar lokacin sallah kuma ya mai da taimama tana daga cikin ibadoji wanda suke temporary to gaskiya magana su tana da nauyi fa inna tawqita bil ibadati la yakun illa bi dalilin sarri domin mai da ibada ta zamanto ba baya kasancewa sai da nasu babu kuma nasu kan wata ba wani nasu da yake mana in aka yi taimama tamfurari tamfari. an bari hmm. saboda haka taimama alternative ce ta alwala ya kamata ta yi aikin da duk alwala ke yi duk lokacin da ya zamanto mashru'i ne a yi taimama to in ayin taimama za ta ci gaba da aikin da alwala za ta yi yawo وإنما يسوغ القول بهذا إذا كان على رجاء وجود الماء قبل دخول الوقت فيكون هذا ليس من باب أن هذه العبادة مؤقتة to amma yana iya yana iya halatta ko kuma zai halatta ne alƙaunu bi haza faɗin wannan ɗaukar taimama a matsayin tamfurari idan aka ce ba za a yi taimaman ba matuƙar ana tsammanin za a samu ruwa don dama alternative ne idan akwai tsammanin samun ruwa to nan an yadda ba za a yi ba za a yi ba sai lokacin da aka tabbatar da ba za a samu ruwa ba wannan ba wata matsala ba ce kuma a wannan lokaci fa yakunu hadha laysa min babi an hadhihi ibadati muwaqqata ba zai zamanto a bisa babin cewa ibada ce temporary ba lakin sai dai a wannan lokacin kuma taimama za a dauke ta ne min babi a babin annahu laysa yanqaliqu ismul ghayri alwajib lil ma'i illa inda dukuli waqtis salati ba za a kira mutum da sunan wanda bai samu ruwa ba har sai lokacin sallan ya shigo bai samu ruwa ba abinda za a ce ke li'annahu ma lam yadkhul waqtaha domin matukar lokacin sallan bai shigo ba amkara an yatra'a huwa alal ma'i ta yiwu shi mai sallan ya samu kaiwa ga ruwa ولذلك اختلف المذهب wannan shi yasa ma a masabar mu ta cikin gida a masabar malikiya nan ma muka samu sabani akai ta sabani shine mana ولذلك اختلف المذهب tunda shi ibn rushd shi ma ba maliki ne wannan shi yasa ikhtilaf al-mazhab mazhabar ta malikiya ta yi sabani kan mata ya tayammam shi mai taimama kan yaushe ne zai yi taimama tukunna hal fi awwalil waqti a farkon lokaci ne zai taimama farkon shigar lokaci ne aw fi wasatihi ko ko sai tsakiyar lokaci ne zai taimama aw fi akhiri ko ko a ƙarshen dab da lokaci zai wuce ne zai taimama domin tunda bai samu ruwa ba kan lokaci wuce bai sallama ba lakin hahuna sai dai ana akwai mawazu wasu gurare da yulamu ake sanin qat'an ayyanki anna al-insana cewa mutum laysa bi tsarin alal ma'i fiha qabla dukhul al walal wala al-ma'u bi tsarin alayhi akwai lokacin da zai yi a san cewa babu ta yadda za a yi mutum ya samu ruwa kafin lokaci ya shigo ko babu ta yadda za a yi ruwa ya zo masa kafin lokaci ya shigo ana iya samun irin wannan lokuta ka tafiya cikin sahara sai da ruwanka ruwan yanzu yanzu ba zai ishe ka ba in kai alwala kuwa babu wani alamar ruwa ba ka da wani kore ba abin da cikin sahara ai kai kai sai ma ka san cewa ba magana da kasan ruwa ai wa zai ka mutu ruwa yawo wa aidan kuma dai ma har yanzu fa in qaddarna turuwal ma'i idan muka kaddara cewa ai ta yi ruwa ya kullo a samu ruwan falaisa yajibu alaihi to nan ba wai za mu haramta masa taimama bane a'a kuna ko wannan tsammani ya yi taimama illa iyaka in ruwan ya zo sai a ce to shi ya yi alwala tun daga ruwa kawai abinda za mu ce ba. ba ya za mu haramta masa taimawa ba ko mu shaɗanta masa cewa ba zai taimawa ba a ya yi taimaman, in ruwan ya zo shi kenan sai a ce to ka yi alwala tun daga ruwa shine mana fa in qaddarna idan muka kaddara turuwal ma'i samuwar ruwa ko kullowar ruwa falaysa yajibu alayhi babu abin da ke zama wajibi akan mai taimama a lokacin illa naqdu tayammum faqat la man usihati ya walwala taimaman kawai yayi alwala ba wai haramta ko hana ingancin taimaman da yayi ba wa takdiru kaddara samuwar ruwa bullowar ruwa kuwa mumkin abu ne mai yiwuwa filwakti ko a cikin lokacin sallah wa ba da hu ko bayan sallah ya wuce wannan yana yi wa a samu ruwa idan kuma haka ne lamarin yake falima ja'ala hukmahu qabla al-waqti khilafa hukmihi fil waqti me yasa zai sanya wato bambanci tsakanin samuwar ruwan kafin lokaci ya shigo da kuma samuwar ruwan bayan lokaci ya shigo a ne wato yana nufin annahu qabla al-waqt yamna'u indiqat at-tayammum wato kafin shigar lokaci ya hana ingancin al-tayammuma ko ingancin kulluwar tayammuma wa ba'da dukhul al-waqt la yamna'u sannan bayan lokaci ya shigo kuma ba zai hana ingancin kulluwar tayammuma ba wa haza kullu duka waɗannan ƙaddarce-ƙaddarce da waɗannan ƙaurulluka cikin masaba layan bari an tsara ilai bai dace a yi amfani da su ko a tafi zuwa ga wasu illa bi dalilin sanjiyin sai da dalila na ayar alkur'ani ko na hadisin manzon Allah sallallahu alaihi kuma wa yalzamu ala hadha Allah ya jaza tayammumu illa bil waqt kuma idan muka ta mu amfani da wannan maganganu lazimin wannan shine ya zama taimawa ba za ta inganta ba ko ba za ta halatta ba sai in lokaci ya shigo tukunna wanda goma babu yin kan wannan saboda haka ta ammalu a ko na tsallake wani abu ne wa yalzamu ala hadha muna tare da ku Allah ya juza tayammum cewa taimama ba za ta halatta ba illa fil waqt ko a wurin kuma ya kace illa fi akhir al waqt sai na shi zai kuma babu hujja akan babu hujja kan cewa tarama ba za ta halatta ba sai a cikin lokaci ko tarama ba za ta halatta ba sai a farkon lokaci ko tarama ba za ta halatta ba ballantana a ce tarama ba za ta halatta ba sai a ƙarshen lokaci wanda wannan kuma ya zama shirme ƙarshen lokaci ta yi ayin kai tarama ba za ka samu lokacin sallah ba saboda haka mata ammalo ka lura da wannan bayani da muka yi na rashin ƙarfin wannan matsala ta duk inda aka kullo mata matsayar ibn shi shine bai goyi bayan abinda jamhur suka tafi a kai ba na cewa taimama ba ta inganta sai in lokacin sallah ya shigo ta saboda babu wani nasi a kan wani jauhari abin shine yana tare da masu cewa taimama ah, musanya ce ga alwala saboda haka yana halatta a yi taimama kafin lokacin sallah ya shigo kamar yadda yake halatta a yi taimama bayan lokacin sallah ya shigo yana halatta a yi taimama a yi abin nan a yi salloli da taimama fiye da farilla guda ɗaya gurgurai da ta kama wannan shi ne abin da. zahirin maganar suke nuna shi bai ce bai faɗi haka ba amma duk maganganun ɗaya bangaren duk ya abin nan duk ya ture su tun da ya ture wani nan maganganun mai ke na yake nufi natijarsa ba ya tare da maganganu wazin Thank you.

a cikin maluma sun fi tsanantawa a kan wannan suna tare da jumhur amma su a wurinsu akwai sharɗan jama kana taimama ɗin nan kai tsaye kana gama taimama ana igama sai ɗan bambancin da al'ada take wajabtarwa ta yi watakila yanzu nan ka yi taimama nan saboda yashi nan yashi yake sannan za ka shiga masallaci ku ɗaya biyu uku domin ka shiga masallaci sai irin wannan babu wanda ya cikin eh, jamhur ba wanda ya ambaci wannan sai su sai su maliki. to kuma dai ka san dama ɗabi'ar fikin maliki akwai wannan tafasir da yau shi ya sa sun fi kowace matsawa matsaloli da yawa idan watakila a wasu masabobin matsalar sallah mace za ta samu matsaloli ɗari na wurin malikiya ne ba za ta kasa ɗari biyu ba ko tafasir da su a littafan su masabobin da suka masabar da fi sauƙi shine masabar hanafiya kusan duk abin da ke cikin littafi da ya ma shi ke tattarar littafin duk abin yana da cikin sauƙi kuma baya da dogon bayani da kai kawo da wane ne da menene sabanin masarar malikiya tana da tsawo sosai tana da a da yawa an fahimta Thank you. a shi mai jaraba sun lokacin da taimama za ta halatta masu tsalla ne kawai in ya samu ruwa dole ne yawan kan janaba ko da akwai kaule zai fati haka ai ba wani hujja ciki mu ya mu yalan mu za mu ba da fatawa akan wannan abin da babu hujja akan su yi abin da dama shari'a ta farabta masu yanzu ga lokaci ya shigo a da masu tafi akan cewa yin lokaci ya shigo wannan dai aka yi taimakon taimakon ta inganta ta yi ya nemi ruwan duka dai duk wannan ya riga ya yi dama ba ruwa sannan kuma lokacin sallah ya shigo sharuɗan dama ya taimama sun cika duk gaba daya ya yi taimama ya yi sallan sa daga ya samu ruwa to ka kace masa ya saki sallah da wuce hujja kuma babu wani hujja ai ah, domin ya yi abin da zai iya yi sannan kuma ya ba da wannan farali wannan farali kan ya riga ya ya abin nan ya tashi kenan daga gare shi babu shi a su kuma a to an bari abin nan ba gwargwadon shi imam malik dama yana da abin da ke saddu zari'a da ake da ke lura da shi eh, itiyadi itiyadi yana da irin wannan wannan shi yasa ɗabi'ar masabar ta zama tana da eh, abin nan abubuwa da maza a bar su ana saboda tsammanin ta yi haka na iya kaiwa ga kaza na iya kaiwa ga kaza hmm. ah kawai malikiya da wani littafi suka dogara na'am a kuna suna da shi suna da tafai da yawa kuma karka manta ya yi su so su ai su ya yi su malikiya ne su ai su ne manya abu hanifa ba shi ne na farko ba shi ana gani ma ai ya ga wasu sabbai kaɗan kamar ana ga kamar ya ga ana sun malik duk da wasu suna ganin cewa ba su haɗu ba sai kuma shi imam malik sai imam shafi'i wanda imam shafi'i almajirinsa ne kafin bayan ya sallame shi kuma makka daga nan ya koma eh, abin nan iraq sannan ya koma masar a shi rayuwarsa shi kuma imam shafi'i ahmad ibn almajirinsa ne kafin shi ma daga baya ya tara almajirinsa da sanarwarsa ita masabar hanafiya ita ce ita ce ta fara da harkar fiƙi da wani da shi saboda haka fara manyan littafin su idan an gama mana maktabar mu zan nuna maka duniyar littafin hanafiya na ɗabi ta alhamdulillah a ina za mu tashi shafi na 27 dai ina za mu tashi ذلك لأن المقرض an yi baya kaɗan karafin yana cewa dama dai muna maganar almiyarun akhlaki ko mizanin dottaku kyawun ɗabi'a zanen dattakun ce zanen dottaku. to har inda yake cewa falata mai zaba yana tamilin montajatin barra bil insan babu wani tamizi ko bambantawa tsakanin tamilin montajatin barra yin kasuwanci da kayayyaki masu cutarwa bilinsani ga mutane masu cutar da mutane abilbiya ko masu cutar da environment min ma yumkinu an nusammiyahu daga abinda yake yiwuwa mu kira shi da sunan alkaba'i nan abubuwa kuma alkaba'i shari'a dama ta haramta alkaba'i shirin su shan taba wasu abubuwa za su cutar da mutum ko za su cutar da ƙasa za su cutar da biyu environment wa bai da tamilin tsayibat su babu a harkar kasuwanci na gargajiyar ɗan duniya su ba su bambancewa tsakanin harkar duttako da rashin duttako harkar duttako da za ta sa duk wani abin da zai cutar da mutane sun asali kar ai kasuwanci a cikin kar ai kasuwanci kar ai kasai da tabon musamman to su ba sa bambanta tsakanin alkaba'i da kuma tamwilin tsayibar da yin kasuwanci cikin abubuwa na kyawawa na halal to shi ne ya ce wa hatta in wujidat fil buldan al garbiya ko da kuwa za a samu ko da kuwa ana samu fil buldan garbiya gharbiya kasashen yamma yammacin turai wato mu'assasatun maliyatun institution na finance ko na finance waɗanda ta tsayila ta ilma ma'airi a salafiya wanda suke kai kawo domin yin aiki da mizani irin na littafi fitamil a game da kasuwanci ana iya samun kamfuna ɗaya ɗaya ɗaya amma dai wannan ba shi ne asalin ganin daman mutum ne ganin daman kamfanin ne kawai wazi ba wata doka ba ke cikin tsarin kasuwancin illa da ga in aka samu wani institution da yake lura da wannan me za duk zattaku wani abu ne da ya shafi shi kirkinsa kawai saɓanin kasuwanci na musulunci wannan mabda'i ne haramun ne kai kasuwanci cikin abinda da zai cutar da mutane ko zai cutar da eh, yanayi bi'a environment wadi shi ne ya ce فإنما ذلك وصف إضافي كأن صفة قوي توصل كإضافة لهذه المؤسسات قول أن الانستيشن أو لبعض وقودها التمويلية فوق ساشن وصو كل ساشن شنكية دون أن يكون خاصة من الخصائص الذاتية لطبيعة التمويل ba tare زمن ya ko wani abu keɓe daga cikin keɓaɓɓu na zakin kasuwancin su yammacin turai ɗin ba na ɗabi'ar tamwil wata ɗabi'ar harkar kasuwanci da suke yi bil ƙarfi bi fa'ida ta hanyar badarance da riba badarance da ruwa ta hanyar badarance da abin da ake kira ƙari na nafsi wato shi kansa interest nan muka tsaya ku? to shi ne aka ce zalika dalili kuwa ko wannan shine dalili kuwa shine li'an al-muqrida shi mai ba da rance al-muqrida wanda zai bayar da rance laysa lahu bai da haƙƙi an yatahakkama da ace zai nuna wani iko fi ma sayaf'aluhu al-muqtarib cikin yana da iko kan abinda mai wanda ya karɓi rancen zai yi aiki da rancen da ke hannunsa ba da dama ya sanya masu zoko. don mutum ya ce ka ba shi rancen abu kuɗi kaza ba ka dama ka ce ba zan baka rancen nan ba sai in za ka yi kasuwanci cikin abu kaza da abu kaza domin sani in ya ka ba shi rancen shi kenan ya zama mallakan sa zai yi abin da ya gada kai yanzu kuɗin da ya karɓa yana zimmansa ne kawai illa ya kan lokaci ya yi biya ka amma ba wai kai za ka kama masa bai ba ne mana a fi mata ya fa'alu al-muqtarib cikin abin da wanda ya karɓi lance zai yi bima ko ta mallakahu cikin abin da ya mallaka ta mallakahu wannan akwai wasalin kamar ta mallukihi a bima ta mallakahu daga abin da ya mallaka min malin na wata dukiyar take hannunsa zai karɓi lance kenan natija ta agdil ƙarfi saboda kawai sakamakon kullin rance da aka amma tamirul islami amma shi kasuwanci na musulunci fali'annahu saboda shi ya komo ala tamalluki silai wal khidmat shi yana tsayuwa ne kan mallakar kaya da kuma mallakar hidima in ka sai kaya mallakan ka ne da zaka dama zaka yi shi sai kuma hidima ce ka saya nan ma yadda ga dama zaka yi da shi matukar baka wuce gona da iri ba na dauki hayar motar ka shi kenan duk abin da ya halatta motar nan ta dauka na nauyin kaya ba wuce gona da iri ba ba ma maka min ka shar'anta mini ka ce ba in zan dauka wazi aula ka na mallaki wannan hidimar tun da haka kullum mu ya yi alimi in kuma ya mallaki kaya yana da dama sun mafaɗi a ce da kaya to tun da wannan shi ne kasuwanci na musulunci falabudda lahu an yi murra bil miyarin akhlaqi dole ne ya gushe ya wuce ta abin da ake kira mizani na littafi ya annama khabusa min muntajatin domin duk abin da ya zama to mummuna ko ya lalace na kayayyaki muntajar ko product wa khidmatin ko services ko su hidimomi da za ka kai haya la yasifu an yashtara la yasifu an yashtara au imtalak aw yuba wato ba zai halatta ba a ce za a saye su ko za a sai da su ko ko za a mallake su sai dai kan a bisa wannan sharaɗi sharaɗi da ake da da aka kulla wato ya zama to kyawawa ne amma an sun zama to mummuna ne ko kayan haya ne ba za ka je za ka yi hayan alade ba domin za ka abin nan ko mace alade ana amfani da alade za su cinye wasu ciyayi ko wani abu haka ba za ka yi hayan alade ba domin su maka wannan aiki ka samu haramun ne saboda mallakan alade ko ta'amuli da alade haramun ba za a can za ka sai kwalayen taba ka ce za ka kasuwanci da shi haramun wato ma'ana dai anan shine ma khabuta min muntajatin duk abin da ya zama to khabith daga kayayyaki wa khidmatin ko hidimomi to fala yasihu an yushtara musulunci ya hana ba za ka sai kaya da yake khabith wala yumtala ba za ka mallaki kaya da yake khabith za ka tiyar zuna ina kasuwancin zai. ba ka da dama wannan ko kasuwancin kunami da ai kunami suna farashi a da za ana kiwon kunami a jihar za mu ce karka sai da kunami za ka sai da macizai karka sai da aladu in kwararrun kare karnuka ne da aka horar wannan ba laifi akwai da suke ganin za a saya a saya a saya saboda halal ne a mallake su amfani da su wannan ba da mu banda kasuwanci ta hanyar taba banda kasuwancin wiwu banda kasuwancin kokin banda kasuwancin harawin da sauransu uwa uba banda kasuwancin giya sai da shi ko sayar da shi ko mallaka wadi? domin duka wa'in nan habis za mu ci gaba kana? sai abin da ake kira amma mai yaro waƙiya akwai abin da ake kiransa lokaci ya yi? ta karatun mara gaba zai zama mai yaro waƙiya mizani na mai waƙiya mai zama fasara waƙiya hmm? Eh. waƙi ya kasancewa abu yana nan yana nan a aikace ba abu ne wanda za a ce takakunat eh, shashi faɗi ba yawa kishiyar shashi faɗi na'am eh waƙi abinda ke zahiri ba shashi faɗi ba kawai dole abu ya zamanto harkar kasuwanci ya zamanto akwai waƙiya a ciki ba sashi faɗi wani ba abinda ake kiransa abin nan speculation ko? ya zamanto abun reality ne yana san da shi to wannan mizanin shi ma dole ne a yi itibarinsa a cikin harkar kasuwanci na musulunci الحمد لله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك